Kabir kuwa yana fita daga gidan da nake gidansa ya koma ya yi wanka ya haɗa duk important documents din ɗinsa ya shiga mota ya taho gidan. Hmm. Masu saurare zo ka ga adon gari mutumin da yake yawo da motoci yau ya da motoci sama da goma yau tashi hankali sa yana yawo da guda daya guda ɗayar ma shi yake driving da kansa yana zuwa gidan ya ga ba kowa sai mai gadi da ya tambaye shi ya ce ba fita ne da fita daga gidan ba waɗansu ya dauko ya fara dalin nan ta amma ya je ta switch off sai ya kira babu mairo ita ma ta ce Na ce mata na koma gida, ni na tafi neman iyayena. Amma ban faɗa mata inda na tafi ba. Yana kashewar ya kira Faisal. Ko ya san inda na tafi shi ma yace tun da zai ke kiran layina bai samu ba. Elbash ya faɗo masa a rai. Yana kiransa shi ma yace rabonsa da ni tun jiya da muka yi waya. Ya kira ni ma ya tambaye ta. Ta ce mom ko mom ta sa an ɗauke ni ita ma ta ce ba ita bace zama ya yi a cikin motar yana kuka kamar ransa zai fita haba aisha dan Allah me yasa baki zaki guje ni baki guje ni ba sai lokacin nake tsananin sun kasancewa tare da ke Me yasa baki guje ni ba sai lokacin da sanki ya gama yi min illa a jikina? Wai Aisha, me yasa baki kira ni na zo a daura mana aure ba kika tafi? Kuka sosai yake daidai nan albashi ya kira shi hello yallaɓai mun yi waya da mom ta Yanzu ta ce ta kira ta ɗazu ta ce mata ta tafi Zaria. Ok na gode sosai. Ko na zo mu tafi Zaria tare? Eh ka bari kawai ba matsala zan tafi ni kadai Duk yadda ake ciki zan yi maka waya. to shikenan Allah ya kai ka lafiya ce amin din sai ya debo a gida ya cire daga cikin motar ya shiga ya ajiye a ɗaki na sannan ya dawo ya shiga motar ya ɗau hanyar Zaria gudu yake kamar zai tashi sama zuciyarsa cike da tunani iri-iri driving yake amma hankalinsa baya kan titi sosai ya je daidai daga tsallen hannunsa ya kwace ya je ya daki wata bishiya daga nan bai kara sanin inda kansa yake ba compliment card sa aka samu a cikin motar sai suka samu lambar Suleiman PA suka kira shi suka faɗa mishi inda abin ya faru cikin tashi hankali ya ce ga sunan zuwa da hanzari ya kira duk suka tafi helicopter cikin hankalin lokaci suka isa wajen kafin nan su karaso sun yi Dr. Marwan friend sa waya ya ce su haɗu a orthopedic hospital inda Dr. Abdul Asma'ul Husna likitoci hudu ne a kansa suna bashi emergency care sai da suka tabbatar ba matsala sannan suka kyale shi sai da har yanzu he is unconscious kuma ya sami fracture a hannunsa na hagu sai dai komai ya lafa Sulaiman fi ya kira mam ya faɗa mata cikin tashi hankali da ba su taɓa fuskanta a rayuwarsu ba suka taho asibitin ita da anti Salma tunda suka je suke aikin kuka mam sai faɗi maganganu take nan da dama bayan da Suleiman ba su yi ba da ita akan ta tafi gida su su kwana a wajensa amma mam taki ta ce dole ita za ta kwana haka suka haƙura suka kyale ta inda suka ga dare haka suka ga safiya duk bayan mintuna mam take leƙa sa. ta ga ko yana numfashi da safe ma da ƙyar ta yadda ta koma gida ta yi wanka abinci kuwa ko zancensa ma ba a yi ba kallo ɗaya za ka yi musu ita da anti salma ka gane suna cikin matsanancin tashin hankali kaduna tun wajen karfe goma na safe gidanmu ya cika da gidan yan uwa da abokan arziki masu zuwa yawa abba murna ganina kowa kana ganin fuskarsa dauke take da fara'a duk wanda suka zo sai har da yaye kamar sun faɗa min sunan su da kuma dangantakar mu da su haka dai aka yi cin tourism ina a cikin family gashi dai a cikin farin ciki nake amma kasan zuciya ta fale ke da tunanin Kabir ko yayi da ya zo ya samu bana nan ko wani hali yake a yanzu duk inda yake na san yana cikin tashin hankali saboda Kabir yana suna to yanzu ya zan yi kenan ki kunna wani ki faɗa masa kin ga parents ki yes haka za a yi da sauran ɗauko wayata na fara dalin amma sai na ji su a kashe wasu hawaye ne suka fara zubowa idanuna masu zafi daidai nan ne hal ta zo ta ce na je amin tana kira na tun jiya da daddare amin take neman layin aminiyarta ta faɗa mata daga yarta ta yarta da bata ta bata sai yanzu ta ƙara trying kawai sai ta ɗauka da farin ciki mu ta ce maman yara tun jiya ne ki neman ki na faɗa miki Allah ya bayyana min Nawal amma shiru baki dauka ba lafiya ba lafiya ba Asiya Kabir ne accident kin gamo asibiti har yanzu bai san kansa yanda yake ba Salati amma ya sa gaba ɗaya muka mai da hankalin wajen har abba abba ne ya fara tambayar ta me ya faru kabir ne accident yana asibiti unconscious ina da ambaci sannan kabir na zuciyata ta fara bugawa abba ne ya katse mu da cewa ai sai mu shirya mu tafi zama bai kama mu ba amma ku ne har da aisha ku zauna tunda baki da tunda a gida ga baki a gida in ya soki mu zauna sai mu ƙara koma sai a je da ku da sauri ne karaf na ce dan Allah abba a je da mu yau din ya ce to shikenan ku yi sauri ku shirya ana cikin haka yayi kamar ma ya shigo ya ce yanzu wani friend din sai ya mishi waya ya faɗa mishi bakaƙen arabiyan ga muka saka ni da Nihal wato masu saurare kamar da kuke gani Nihal ta yi matuƙar kamar mu da ita yayi matukar ɓaci ko mu iri ɗaya ne voice mu ma iri ɗaya dariyar mu tsaye mu everything sai dai kawai na ɗan fita haske kaɗan kuma ni ina da dimple ita kuma bata da shi amma duk da haka ba ƙaramin curiosity bane zai gane mu su kansu abba da ammi rikiɗe musu muke yi a prado din abba muka tafi da motoci guda uku na escort da ke abba senator ne ba mu sha wahala gane asibitin ba muna shiga cikin garin kano rayuwata ta baya ta fara dawo mu allahu akbar allah me yadda ya so wai yau ni ce na zo kano cikin gata na a cikin kwana ɗaya kacal Allah ya canja min rayuwata yanzu duk rayuwar da na ɗebe lokaci ina yi ta zama tarihi dama an ce duk mai haƙuri yana tare da Allah alhamdulillah Allah na gode maka Nihal da yaya kamar ne suka fara shiga ɗakin da aka kwantar da shi cikin rashin sani an Salma ta rungume ta tana cewa Aisha ina kika shiga ya aka kika samu labari waɗansu ta katse ta da cewa ke Salma Nihal ce fa wannan ina kika samu Aisha kuma bata karasa magana ba muka shigo tare da ami gaba ɗaya suka kamewa a wurin suna kallon ikon Allah ido na yana kaiwa kan Kabir na tafi da kudu na rungume shi ina wani irin kuka mai taɓa zuciya Kabir dan Allah kar ka tafi ka bar ni wallahi idan ka mutu nema mutuwa zan yi kuka nake sosai mai ban tausayi abba ne ya zo ya janye ni daga jikin kabir ya rungume ni a jikinsa cikin sanyi murya ce min dama kin san shi ne kasa ba shi amsa ne sai an salma ce tace eh abba ita ce matar da yake so ya aura kuma akan hanyar tafiyar neman ta ya hadu da wannan tsautsayin mun din suka bi tace ikon Allah lalle rashin sani ya fi dare duhu ashe Aisha yar ku ce na dauki tsanar duniya na daura mata hannu ya hannunsa ya fara motsa a hankali sannan ya bude dansa a hankali ya fara bin yan ɗakin da kallo one by one sai da ya kasa ɗauke dansa daga kaina da kuma Nihal idan ya kalle ta sai ya juya ya kalle ni kuma ya kasa magana hankali ya furta ya Allah idan mafarki nake ya Allah ka je ka farkar da ni sa bakin gadon ne nace ba mafarki kake ba kabir komai kake gani gaskiya ne Allah ya amsa addu'ar mu ya nuna mun farin tsina wannan twinsies ina na ce sunanta hal a hankali ya furta dama ke bro system kamar ce ya salam Allah me yadda ya so kokarin mikewa yake amma saboda kare da ke hannunsa sai ya kasa sai da ya kamala ya taimaka mishi sannan ya zaunar da shi dr marwan da yi kamal ne suka taimaka mishi ya yi wanka ya yi brush sannan aka bashi abinci ya ci sannan mom ta ce su abba su karasa gidanta su ci abinci ba yadda su basu yi da ni ba na bi su amma na ki na ce zan zauna a wajen su je su dawo haka suka dunguma suka tafi gidan mom ni da salma kawai suka bari a ɗakin dawo waye ya ce aisha baki ci abinci ba na ce na koshi ki ci ko kaɗan ne kin ji na ce to gidan muke cikin tsananin farin ciki da san juna su abba ba su dawo ba sai after four suna zuwa bai fi minti sha biyar ba suka wuce suka ce mu tafi nan take hankali na tashi na marerece na ce don Allah abba ku bar ni na zauna a nan idan an salame shi sai na koma gida wata dariya abba ya wadda na tabbata ta yaƙe ce kafin ya magana mun in suka ta rungume ta ce Aisha ki yi haƙuri ki bi su ku tafi kin ji suna tsananin buƙatar kasancewa tare da ke ko kin manta sun ɗauki shekaru masu yawa suna ƙishirwar rashin ki sai jiya Allah ya bayyana ki ba ki wani zauna tare da su sosai ba kuma ki ce za ki zauna a nan ki kwantar da hankalinki time to time sai ki rika zuwa kina duba shi kin ji na ce to fita suka yi gaba ɗaya suka bar ni daga ni sai shi a ɗakin na ƙarasa jikin gani na ce zan tafi Allah ya ƙara sauki ya ce amin har na fara tafiya ya riko hannuna na juya a hankali muna ido ya sakar min murmushi mai tsada sannan ya ce I'm going to miss you Aisha I wish you safe journey I love you a hankali ya furta I love you too ina kuka sai da na tsaya na goge yana da ya zubo min sannan na je na sami su abba a waje muka tafi sai jikin magarif muka iso muka shiga kedi muna zuwa kedi muna shiga gida da shi kowa ya shiga yi wanka muka yi sallah sannan muka taho dani muka ci abinci bayan mun gama abba ya ce na basu labarin rayuwata na na fara basu labarin daga farko har ƙarshe ba wanda bai kuka ba a cikin su sun tausaya min sosai sannan abba ya ce haka allah yake da fartar bawarsa in ban da jarabawa ya za a yi a ce kamar yasra tana yawon neman inda za ta zauna Allah ya sa ka shine mafi alkhairi a rayuwarki na ce amin sannan na kalli su abba na abba kuma kun ji labarin wacce ta sace ni me yasa ta sace ni yace kwarai kuwa mai aikin mu ce ta sace ki wato abin da ya faru shine some years back ni dan asalin garin makarfi ne mahaifina shine sarkin garin kuma tsohon attajiri ne bayan na gama karatun sex school dina mahaifina ya tura ni Cairo ne university kuma a nan na haɗu da mahaifiyar ku ita balarabiyar misira ce so family mom ɗinki gaba ɗaya Suna Misra ƙanwarta jarida ce kawai a nan, inda ita hutu ta zo suka haɗu da mijin nata. Bayan na auri Aminku har an haifi Gamal sai na faɗa harkar siyasa na tsaya takarar ciyaman ɗin garinmu da taimakon Allah da taimakon Ubangijin Alhaji Ubangidana Alhaji Muhammad Bagauda na samu ne nasara saboda kirki da kuma kyautatawa jama'a da muke bayan mun cinye shekarunmu sai 'yan garinmu suka ƙara tsaye da ni a lokacin kuma akwai abokin takara ta alhaji tasiu hankalinsa ba karamin tashi ba lokacin da ake rinkutsumin siyasa za a yi zaɓe daidai lokacin aka haife ku ba zan iya faɗin irin farin cikin da na yi ba a wannan ranar domin kuwa nos ɗin da ta yi min albishir ɗin haihuwar ma kyautar mota na bata alhaji shi ne yasa aka sace ki saboda bokansa ya faɗa masa cewa duk duniya ba abin da nake so kamar sama da ku kuma dole sai an yi sacrificing ɗaya daga cikin ku asiri zai yi tono wani dalilin ne ya saka ya haɗa baki da wani uwani mai aikin mu da bata in 1 miliyan ta saci ɗaya daga cikinku a gidan gonarsa suka yi da ita za su haɗu da ke Allah ba a zalimin bawansa bane akan hanyarsa ta zuwa kura daga zariya yayi yi accident kuma ya sa aka nemo ya yi min bayani da bakinsa ya nemi gafararta washe gari Allah ya mishi rasuwa tun daga lokacin da muke neman uwa ne amma ba labarinta har sai yanzu kika zo mana da labarin ta rasu mun shiga tashin hankali mara misaltuwa a game da batanki kullum a cikin addu'a muke Allah ya bayyana mana ke in kina raye saboda haka ba abin da zamu ce wa Allah sai godiya jibi insha Allah zamu koma duba Kabir idan mun je zaki raka mu gidan mutumin da ya rike ki mu yi masa godiya yace to Allah ya kama yace amin na ga dare ya fara ya kamata mu je mu kwanta ko muka ce to kowa ya miƙe ya yi kamar ma yi salama ya tafi gidansa da ke an gyara min na ina zuwa na haye gado na kwanta sai dai fur bacci ya ki ɗauka na so da tausayi na adon gari ne a zuciyata point na ɗauka nan ba na fara dial number sa amma aka shi. wani irin zugi da zafi zuciyata ta fara yi in har ban ji voice ɗinsa ba to confirm ba zan iya bacci ba anti salma zuciyata ta ban ansa da sauri na fara dial number ta bayan mun gaisa na ce mata ya mai jiki da sauki amma ni na dawo gida dr marwan ne zai kwana a wajensa na ce ayyato to allah ya sauka yanzu ya zan yi kenan nihal ce ta shigo ɗakin da sauri ta ce my ga har da za ku gaisa ina karɓa ya ce kanwar mu ya kike na ce lafiya kalau haka dai ta min surutu da karshe muka yi salama na bata wayar yanayin yadda suke ta soyayyar su a wayar sai na ji hankali na ya kara tashi kawai sai na fashe da kuka da tar hal ta yi salama da haidar ta zo ta rungume ni me yasa me kike kuka sis na rasa yadda zan yi ne magana da kabir kuma gashi bani da numbar dr marwan haidar yana da ita bari na sa ya turo mana ba bata lokaci ya turo aiko da sauri ya fara na fara dalin yana dauka ya ce na ce haɗa mu cikin unique voice din sai ya ce aisha baki bacci ba Ta yaya kake tunanin zan yi bacci bayan phone ɗinka a kashe take? ka ya hana ni bacci Kabir. Tausayin halin da kake ciki ya hana ni sakat. Ji nake kamar na cire ciwon ya dawo jikina. Ina son ka Kabir, ina son ka. Ba son ko da kuɗa ne ya taɓa ka. Kuma gashi na jawo maka ciwo kana zaman ka. Duk ni na saka ka halin da kake ciki yanzu da Allah ka yi haƙuri. Kuka ya kuce min. Da wata irin kurbus yake magana stop crying Aisha don't blame yourself. Ba ke kika ja mun ba. Haka Allah ya rubuta. kina not feeling fine kuma kukan ki na ƙara tayar min da hankali so da Allah ki shiru yanzu lokacin farin ciki ne kin ga yanzu ba abin da zai hana mu aure ko nace eh so dariya da godiya Allah ya kamata ki ba kuka ba kin ji nace to na yi misin ɗinki sosai yaushe za ki dawo ki gani abba ya ce jibi za mu zo amma idan na zo ba zan tafi ba ni zan ci gaba da kula da kai har sai ka warke wata sanya dariya ya ce are you sure yes still dariya yake da gaske za ki iya rike ni kifi din ɗina kimin everything da nake bukata ni ma dariya na ce eh mana ya ce to shikenan we shall see i love you aisha na ce i love you too good night okay night washe gari a makarfi muka bune aka zaga ni gidajen yan uwa alhaji kakanmu kamar ya cinye ni saboda murna kowa sai ja na yake a jiki a hanya nake cewa da dama haka muke da dangi yace su yanzu yan uwa kawai kake gani za mu sa rana mu je misra ki ga familin aminki ya ce to Allah ya kai mu in ce amin sai wajen karfe shida na yamma muka yi shiga kedi muna zuwa muka watsarwa muka yi sallar magrib sannan na bi lafiyar gado na kwanta ba sai lokacin da bacci ya dauke ni ba sai can na ji ni har tana ce min na tashi mu je mu ci abinci tace ni fa ba kullum nake cin dina ba ku je ku ci kawai na sha zan sha kuka oats da snacks wato ba kya son abinci ko zan haɗa ki da ami ai da gudu ta fita dining tana zuwa tare da su kaɗai ake jira amma ta ce an yi na aishan wai ba za ta ci ba kuka oats za ta sha abba ya ce kira ta a waya ta kira ni zo abba ya ce dole sai na ci abinci na ce Allah abba ba na kushi abba ya ce to ki je ki haɗa wasu ɗinki sha na ce to ina ɗaki ina duba abu ɗaki cikin laptop ɗina sai na gani ta shigo cikin shirin ta ce ma sis haidar ne ya zo amma ke za ki fara fita a matsayin ni ce so nake na gwada shi ne ko zai gane ki ko ba zai gane ba amma fa sai kin cire kunyar nan taki na san za ki iya tashi ki shirya na ce to pajamas ne a kina riga da wando kawai sai na ɗaura bakar after dress a kai ta bani wani turan turaren ta na saka sannan ta ce sweet man nake ce masa kuma idan ina dan durkusawa idan gaishe shi na ce to with confidence na fita ina zuwa bakin kofar naji ji gabana ya fadi amma kawai sai na batsar na shiga ne mishi sallama ya amsa sannan durkusa na gaishe shi na samu waje na zauna jiya waye ya kalle ni ce na yi misin ɗinki sosai mai baby tunda sis din mu ta dawo kin manta da ni cikin shakuba na ce to ba muna waya ba eh muna yi amma ba kamar i contract ba to ai yanzu gashi ka gani ko Murmushi ya yi ya ce, "Eh, kin ina son ki da yawa, shi ya na fi so kullum na saka ki a na in ta kallon ki." na ce ta shigo da tire ta durƙusa ta gaishe shi. Nan take ya zama confused. Zuba mana ido yayi yana so ya gane wane wani abu, amma kawai sai na kasa shi da cewa, "To ga ta tamun nan, sai dai ka manta baka tambaye ta me jiki ba. Ka san fiance ɗinta muka ji dubawa jiya. Maybe za ka san shi ma Mr. Kabir 'yan Bagauda. Yes, na san shi very nice guy. ban san shine patient din ba ai da naje na duba shi wallahi baby guy din yana da kirki sosai wani farin ciki na ji ya kama ni shaf na manta plan din da muka hada na ce sai ka zauna da shi ma zaka ji ya kara burge ka shi yasa nake karin son shi wallahi to <laughs> saurare zan dakata anan kar ku manta subscribe kuma like like gaba